na ransa da girman Allah duk wanda ya san zaɓe ya san cewa Cliff bai ci zaɓe ba rigin ya yi duk yadda manyan nan ba sa son ka idan ka ci zaɓe dole su yi hakuri lokacin ka ya yi su barka yau ya yi sanata shekara hudu da watanni ya zai nuna maka project na 20 million a constituencinsa a ce senator mai wakiltar northern zone an cire ka daga kujera babu wanda zai ce kai bai ji daɗin shi ba ka zo kana rantsuwa 2023 kai ne zaka zama gwamnan jihar adamawa ta ina to yau Allah ya nuna maka cewa shine yake bada kujera kowane iri ya cire ka sinuwa da Allah ya isa na mutane zai bi ka mu na matasa muna girma kuma mun shiga siyasan nan domin mu ci gaba ne a rayuwa yau muna da yakinin cewa da izinin ubangijin Allah wannan matsayin da shi sanata Ishaku Abbo ya je na matsayin sanata da izinin Allah 2027 matasa ire-ire na dewa wanda za su fito su ce za su nemi wannan kujeran kuma muna fatan allah ya sa muna ɗaya daga cikin matasan to yau idan abubuwan da ya yi ko abubuwan da yake yi ya sa har shi ne ya ja mishi irin wannan bakin jini da kuma rashin goyon bayan manya da al'umma to mu idan mun zo nema ya za mu ji a rayuwarmu ba za mu ji daɗi ba mala yawo sannan idan ka duba abubuwan da ya faru a baya shi ilesha fa ya manta cewa allah ne yake ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so domin da ka taba da ka ce ma ilesha abbo cewa akwai rana irin wannan zai zo a duniya wallahi sai ya ce ma karya ne zai ce ma karya ne babu ranar din a duniya tunda shi ya san gaibu kullum maganganunsa idan na tura maka wasu bidiyonsa bidiyo ne wadda kamar mutum da bai san Allah ba zai nuna maka shi ya san gaibu zai ce maka abu kaza zai yi abu kaza ba zai yi ba ileshi abu lokacin da aka yi zaben aka tinubu ya ɗauki running mate nashi kashin shatima kaga yadda ya fito duniya ya yi zagi wannan ɗokan kashin shatima da aka yi ya kushe har ya zagi musulunci ya ce duk wani musulmi da ya yi supporting na wannan ya goyi bayan wannan muslim muslim ticket to kusan kwatankwatancin shi zai ɗauke shi a matsayin shi ma boko haram ne a ƙasar nan wannan duka an yi hakuri shi bai ga abubuwan da ya yi ba renin da ya yi ma mutane ya yawa mara yawo sannan shi ilesha abbo ya yi faɗa da ikon ubangiji ne kaso jihar adamawa nan shekara hudu yana faɗa da, shi mai girma gwamnan jihar adamawa right honorable amadu umar fintiri mutum ne wadda ka san ya fi karfinka ya fi karfin wanda kake tunaninsa koya al'umma suke son ka idan sun ga kana yawan faɗa da shugabanni su ma so ɗin zai zo ya fita cikin rayuwarsu za su ki jininka yau ka an waye gari a ce sanata mai wakiltar northern zone an cire ka daga kujera babu wanda zai ce kai bai ji daɗin shi ba babu wanda zai ce kai bai ji daɗin shi ba kowa yana nuna farin cikinsa kowa yana jin daɗinsa mu abun da muka ce ba mu ji daɗinsa ba wannan shine hujjojin da muka ce ba mu ji daɗinsa ba a matsayin mu matasa gobe muna harin wannan wuraren idan haka ne ya lalata wurin mutane ya za su ɗauke mu gobe ya al'umma za su ɗauke mu gobe ya manyan mu za su ɗauke mu gobe su ba mu goyon baya cewa mu yau mu kasance cikin masu masu yin masu yin masu yin biyayya mu samu wannan kujeran Allah ne mai bada mulki amma dole sai akwai sanadi dole sai ka bi wasu wurare wasu hanyoyi da za ka san cewa yes Allah ne yake bada mulki to gaskiya wannan abun ni a matsayina na ɗan na, jam'iyyar pdp tsakani da Allah na ji daɗin cewa yau Allah ya nuna masa shine Allah Allah ya nuna masa shine mai ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so sannan ya kwace mulkin ɗin ga wanda ya so a lokacin da ya so. ka kaga akwai wani bidiyonsa da ya zunna yana zagin belen yana ce idan Belen ya ci wot daya a mubinot zai ba shi kyautan sayata kai bada kyautan sayata kai bada kujeran sayata tunda ka yi kurin cewa kai bada kujerun membobi ka bayar to yau Allah ya nuna maka cewa shi ne yake bada kujera kowane iri ya cire ka da ka san wannan abubuwan da ka yi a duniya sinuwa da Allah ya isa na mutane zai bi ka ka rasa wannan kujeran da ka wallahi da lahi da bai yi shi ba wallahi da bai yi shi ba mutum ne wanda ba mutane bane suke gaban shi ba ba al'umma bane suke gaban shi ba duniyansa yake gabansa ka zo jihar adama wannan ka zo ka samu ta suna zaman lafiya da addini da komai ka so maka bambancin addini a kasar nan ka so maka bambancin addini a jihar nan kai waye kullum muna faɗa cewa mugun Allah muke nema Allah ne zai ba mu a lokacin da Allah ya so mu zamanto hakan za mu zamanto lokacin da Allah bai so mu zamanto haka ba za mu zamanto ba dole mutane su yi hakuri su tabbata cewa Allah ne yake bada mulki ga wanda ya so a lokacin da yake so mala yawo to mu kullum abin da muke faɗa ma al'umma idan Allah ya sa sun fahimta to farilla alhamdu idan wanda bai fahimta ba zai ɗauki darasi akan irin wannan abubuwan da yake faruwa don haka dole ne mu tsaya mu nuna ma al'umma cewa wa'innan ire-iren wa'innan mutane ba mutane da za mu ya kamata mu tura su wakilci ba ne wallahi tallahi na ransa da girman ubangijin Allah tun lokacin da kilifi ke irin wannan abubuwan shi sai ta abu wallahi wallahi lokaci ne kawai na sani Allah ya ara masa a duniya sai Allah ya nuna masa cewa shine ubangiji sai Allah ya nuna masa cewa shine mai bada mulkin nan ga wanda ya so a lokacin da ya so kilif ya rena mutane ya yawa ga yaudara gare shi ga yaudara ka zo kana rantsuwa 2023 kai ne za ka zama gwamnan jihar adamawa ta ina ta ina ya buga ya buga ya buga ko irin yan fitan gwamna da irin su otumba suke yi na barazana sun san bara su kai labari ba su fito ya kasa domin idan an bar shi 21 local government ya shiga ya je ya ce musu me ya ce me yi a shi yau ya yi sanata shekara hudu da watanni da wata hudu shekara hudu da wata hudu ya yi sanata ya zai nuna maka project na 20 million a constituency sannan ka zo kana faɗa da gwamnatin take taimaka ma al'umma gwamnati take tausayin talakawa gwamnati right honorable amadu umaru fintiri an zo lokacin zabe a nan kai dan jam'iyyar apc ne akwai guidelines akwai constitution na party duka baka duba ba baka yi amfani da wannan constitution na party ba baka yi amfani da wannan guidelines ba an wayi gari ka zo ka yi tallan kanka a apc ka yi tallan dan majalisar eh, tarayya a pdp ka zo ka yi tallan shugaban kasa a labour party ka ce a zaɓe su kuma an zaɓe su kuma zaɓen ba sahihin zaɓe ba ko ta je ta bincika ta duba wannan ya riga da ya ɓata siyasansa kuma ina da yakinin cewa da izinin ubangijin Allah Allah bare sake ba shi dama ya zo ya ce zai samu wannan opportunity saura ba domin Allah ya riga ya gudasa ya ga zuciyansa ya ga halayyansa ba masoyin al'umma bane ba masoyin musulunci bane ba masoyin addinin su ba ma ko addinin su ba inda aka faɗa mutu ya irin wannan abubuwan to shi abubuwan da yayi yana ganin cewa kawai ya yi shi ba abun da zai faru to gashi ya yi shi sannan ina so in tabbatar masa da izinin ubangijin Allah shi gwamnan jihar Adamawa Right Honorable Ahmadu Umar Fintir zai shekara takwas akan wannan kujeran Allah ya kawo mai karɓansa ya ɗaura daga inda ya siya na alheri inda aka yi kuskure a gyara domin shi ɗan adam ajizi ne bayan da za ka yi ka zamanto 100% baka yi kuskure ba muna fata amma muna da yakini cewa 95% a cikin abubuwan da Right Honorable Ahmad Umar Fintiri ke a jihar Adamawa wannan abubuwan abubuwa ne wadda yana kan sari yana kan sari demokuraɗiyya yana kawo mana riban demokuraɗiyya yana kawo mana abubuwan da ya kamata talaka ya mora a siyasance to wannan shine abun da zan faɗa na gode wa Allah da ya bamu wannan daman mala ya'u muka yi hira yau muka gode wa ubangiji da abubuwan da ya faru domin shi abun da shi Sanata Abbo ya yi a tarihinsa na siyasa. Akwai lokacin da muna mitin da su, da shi da Bindo da su Jafar da su Musa da su Aras a gidan Bindo. Ɗan talikin nan bai ga idon manyan da suke wannan wurin ba, bai ga darajan kowa ba ya tashi. Ina zanne a wurin yana rantsuwa da girman Allah ba taɓa fadi zaɓe a mubi ba kuma wallahi ya fadi zabe na ransa da girman Allah duk wanda ya san zabe ya san cewa Kilif bai ci zabe ba rigin ya yi gashi Allah ya nuna masa duk yadda manyan nan ba sa son ka idan ka ci zaɓe dole su yi hakuri lokacin ka ya yi su barka amma baka ci zaɓe ba ya za su yi su barka ko ta bincika baka ci zaɓe ba ya za ta barka ai ko kai ne saratu ba sanato ba ko kai ne saratu ne dole ka bari wurin nan Allah mun gode maka ubangiji Allah ya tabbatar mana da alheri Allah ya ba mu sa'a abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya rubuta mana ladan shi abinda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mana shine kadai abinda zamu ce mala ya'u kuma muna so mu tabbatar wa mutanen jihar Adamawa da izinin ubangijin Allah Shirat Honorable Amadu Umar Fintiri lokaci ya zo da izinin Allah za a yi ci riban demokuraɗiyya a jihar Adamawa wannan abubuwan da kuka gani wadda yake yi kaɗan daga cikin abubuwan da yake cikin ransa ne na kawo riban demokuraɗiyya a jihar Adamawa wannan shine abun da za mu faɗa ma mutane kuma a ci gaba da ma gwamnatin nan fatan alheri a cigaba da yi ma shi right honorable Ahmadu Umar Fintiri fatan alheri duk shugabanninmu wanda suke wakiltar mu nan abun da za mu faɗa shine a nan lokaci ya wuce na adawa lokaci ya zo yanzu wadda za a yi gwamnati a ci gwamnati a ci riban demokradiyya mu ci gaba da su da addu'a duk wadda Allah ya sa ya je wannan wurin mu taya shi da addu'a Allah ubangiji ya ba shi dama in ma ya je da wani niyya ne na rashin taimakon al'umma Allah ya juya hankalinsa Allah ya sa masa niyya Allah ya sa masa tausayin al'umma domin ya tausaya ma al'umma wannan shine abin da zamu ce kuma Allah ubangiji ya sa shi mai girma gwamnan jihar Adamawa a wannan shari'an da yake gaban kotu muna masa fatan alheri ni honorable jarumai ina masa fatan alheri Allah ubangiji ya basa sa'a Allah ubangiji ya tabbatar masa da alheri Allah ubangiji ya sa ya ci nasara akan wannan shari'an